من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إن روكم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangi ya kawo mu wannan rana muna dai suratul maida za mu tashi aya ta 42 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يكفوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم na'am wannan aya mai albarka sai mun jona ta da ta baya ta bayan za mu faro daga ya ayyuhar rasulu kira Allah maɗaukakin sarki yayi wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne ga al'ummansa sai dai abinda ayoyin suka keɓance ko hadisi ya keɓance cewa annabi ne kaɗai ake nufin shi da wannan umarni. Allah ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan yace la ya hazunka ka daina baƙin ciki ko nuna damuwa sam sam game da suwa game da alladhina yusari'una fil kufri game da waɗanda suke gaggawan haɗa kansu da kafurai game da waɗanda suke saurin kutsawa cikin kafurci suke ɓarna suke haɗa kai da kafurai ga su kuma ana ganin su musulmai ne ko kuma kafuran da suke gaggawa cikin dukkan abin da Allah ya hana kaga suna ta kutsawa suna ta kutsawa suna sa tusa kansu alhalin kullum ana musu wa'azi cewa wannan abun ba kyau kaga ba abin da ke bakanta wa mai wa'azi da mai kira zuwa ga Allah irin ka cewa mutane kaza fa haramun ne kaza Allah ya haramta shi kaza ba kyau ku dena kaga kawai ana kutsawa a cikin abun kaman ma ba a ma saurare ka ba to Allah ya ce sam kada kai bakin ciki musamman ma minan ladina qalu amanna bi afwahi musamman waɗannan da kake ganin su kullun suna tare da kai suna nuna maka a baki suna tare da kai sun yi imani su musulmai ne su mumunai ne amma walam tu'min qulubuhum can cikin kololuwar zukatansu ba su yi imanin ba wannan abun takaici ne <clears throat> kaga mutumin da kake sallah da shi kuke masallaci daya kuke ibada kuke duk waɗansu abubuwa na addinin musulunci in nan sai ka samu ashe shi ne na gaba gaba gaba wajen haɗa kai da kafirai wajen eh, gamawa da musuluncin nan abin takaici ne sosai wataƙila ku yi mitin da wani wataƙila har a bashi ciyaman na masallaci har a bashi ciyaman na wani kwamiti ashe imanin baka ne ba na zuciya ba ne ashe duk wani abin da ke samun ku daga cutarwan kafirai shine masila to kaga wannan abun bakin ciki ne abun takaici ne ko mu ba za mu iya taba sanin su ba su ne munafiki domin munafiki shine wanda yake nunawa a baki yayi imani amma a zuciyar shi bai imani ba to manzo Allah duk ya rayu da irin waɗannan mamaki, duk ya rayu da irin su sai ku yi abu yanzu sai ka ji abu ya bayyana sai ku yi abu yanzu sai ka ji abu ya bayyana saurin mika kansu ga kafirai saurin mika al'amarinku ga kafirai haka suke to kada ka damu da waɗannan ya muhammad kada ka kada ka yi baƙin ciki ko ka nuna damuwa haka nan mawa minan ladina hadu haka nan waɗannan yahudawan da kake rayuwa da su su ma kada ka yi baƙin cikin irin negative mu'amalan da suke maka na zagon ƙasa da al'umman musulmi da musulunci su ɗabi'unsu ga sifofinsu in ji Allah su Yahudawa, samma'una lilkazibi mutane ne masu son jin daga makaryata, ba sa so su ji su rika sauraron mai faɗa musu gaskiya. A'a, su kullum inda makaryaci mai faɗa musu ƙarya sunan suke. Allah ya ce samma'una liƙaumin akharina lam ya atuka masu yawan sauraron maganganu waɗanda ba sa zama gabanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam su a wajensu duk mai zuwa majalisinka yana zama tare da kai yana lizimtanka ba sa sauraronsa sun fi son sauraron wanda yake nesa da kai wanda bai da alaƙa da kai bai lizimtanka bai zama tare da kai a domin mai zama tare da kai wataƙila ya tasirantu ya zama to ya samu wani haske yana da wani gaskiya to su duk wanda suka lura cewa yana lizimtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sa sauraro daga bakin shi kullun yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi idan suka tashi magana dai in dai littafin nasu a tauran ne suke karantawa in suka samu abin da ya daidai da abin da kake faɗa ko daidai da musulunci ko kuma saɓanin son zuciyansu to yi harrifunahu sai su girkita shi su canja masa ma'ana wanda zai daidai da son zuciyansu ya kuluna in utitum haza idan kuma ta kama dole wai sai sun je gaban kaɗin to za su tura waɗansu don kar a fahimce su kar a gane su cewa ba su je gayyatan manzon Allah ba sassa idan har ka gayyace su kace su zo din to ga abin da za su faɗa wa 'yan saƙon wato tawagarsu da za su je gaban ka kenan ya kuluna sai su ce musu ku je gaban muhammadu din naji yana kiran mu ku je a mu, amma ga yadda za ku mu'amalance shi in utitum haza idan ya faɗa muku abin da ya yi daidai da manufarmu da son zuciyarmu abin da muke so to fa ku zuhu ku karɓe shi ku ni maraba da abin ku nuna masa kuna tare da shi ku yi imani wa illam tu'tauhu idan kuma idan abin da zai faɗa ɗin bai yi daidai da maslahanmu ba abinda muke bukata ba son zuciyarmu ba to fahdharuhu ku yi hattara muna ja muku kunne kar ku karɓe shi kada ku yadda da shi ballantana ku rike shi har cikin zukatanku to haka fa suke rayuwa da manzo Allah a wannan bata lokaci kullum kana tare da manzo Allah ma baka imani da shi ku yi sallah kana nan a munafiki ku wuni da shi ashe a munafiki kake ba imani a baki ne walam tu'min qulubuhum to Allah ya ce ka duba yanda suke mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ko da yake wa man yuridillahu fitinatahu duk wanda Allah ya nufe shi da halaka da halaka da rashin rabo a gobe kiyama to falan tamlika lahu shay'an min Allah shay'an ba za ka iya kare masa wani abu daga wajen Allah ba ba za ka iya mallaka masa wani abu daga wajen Allah ba duk yanda ka ja masa aya ya dena duk yanda ka mai wa'azi duk yanda ka mai gargadi duk yanda aya ta sauka karara tana nuna hatsarin abin da suke yi din nan ba za ta taba kwatansu ba ba za ta taba eh, eh, hana su ba to irin mutumin da zaka ga yana yake wannan rayuwan irin rayuwan mutanen nan to ula'ika ladina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan dama can Allah bai yi nufin tsarkake su da imani ba da Allah ya so su da imanin sai ya tsarkake zukatansu daga barin munafurci sai ya tsarkake zukatansu daga barin menene kafurci sai ya tsarkake zukatansu ga barin saurarawa makaryata da gudun masu gaskiya idan Allah yana so ya shirye mutum kenan shine zuciyan shi ne lam yuridillahu an yutahhira qulubahum shine abinda fir'auna annai Musa ya nema daga fir'auna fa halaka ila an tazakka ko wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha shin ya fir'auna baka sha'awa an tazakka ka tsarkaka zuciyarka ta tsarkaka ta karbi Allah ta yi imani da Allah idan Allah yana son ka da imani zuciyanka yake targeting idan yana so ya gama da kai zuciyan nan dai ita ce kawai Allah yake targeting ya rufe ta kawai shi yasa a cikin suratul shams Allah ce kad aflaha man zakkaha lalle wanda ya tsarkake zuciyarsa daga barin munafurci daga barin kafurci daga barin shirka daga barin hasada to kad aflaha wannan shine wanda ya rabauta a gobe kiyama wa kad khaba man dasaha wanda kuma ya kazantar da zuciyarsa ya hana ta tsarkakuwa ba ta tsarkaka daga munafurci da ƙarya ba ta tsarkaka daga kafurci da shirka to wannan ita ce zuciya mai ita ya taɓe a gobe ƙiyama. to shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗannan su ne mutanen da Allah maɗaukakin sarki bai so tsarkakuwar zukatansu ba wa man yuri an ya yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah yake son shi da karban gaskiya da nufin shari'a to Allah yakan yalwata zuciyansa ne wajen karban imani da musuluncin nan to zuciyan dai ake targeting zuciyan ake targeting ko yake aka je in zuciyanka ya tsorata shikenan gangan jikin nan ga kai rintime mai gindime mai mamala amma zuciyan idan kawai ta tsorata shikenan duk wannan jikin shirme ne kawai fanko ne kawai za ka samu mutum ɗan siriri ne gashi nan amma in zuciyar ta tsaya tana da ƙarfi to za ka ga abinda da zuciyar nan za ta yi gangan jikin can ba zai iya yin shi ba shi yasa ma wani mawaƙi ce inna suyufa ma'alladina qulubuhum ka qulubihinna idhal taqal jam'anu yace ba takuba ne suke sara a'a shi takwabi yana amfani da zuciyan wanda yake rike da shi ne idan zuciyan wanda yake rike da takwabin nan zuciya ce mai karfi ta jarumi ne ta takwabin nan ko bayi da kaifi sai ya yi saran da takwabi mai kaifin da yake hannun matsoraci baya yi shi ne manzo Allah sarsala ya ce ala inna fil jasadi mudghatan ya ce ku saurara a cikin jikin mutum akwai fa wata tsoka idan salahat idan tsokan ta nagartu ta yi kyau ta yi fes ta tsarkaku to salaha sa'iru jasadi dukkan sauran jiki ya yi kyau shi ma zai tsarkaka wa idha fasadat idan wannan ya tsokan ta lalace ta gurbace ta kekashe to shikenan fasadal jasadu kullu. dukkan jiki ya ya lalace ya gurbace gashi nan a manzo Allah ce ala wa huwal qalbu wannan tsokar ita ce menene zuciyar mutum to ita ce Allah yake targeting fi qulubihim maradun fa zadahumullahu ga kaga munafikai kenan Allah ce to waɗannan mutanen lahum fid dunya khizyun za su gamu da wata irin tabewa da kaskanci tun a nan rayuwa ta duniya wanda yayi sana'an munafurci yana tare da musulmai a baka kawai ashe ba a zuciya ba yake gaggawan hada kai da kafurai, yake aqidantuwa da aqidan yahudawa yake yawan saurara wa makaryata ba masu gaskiya ba yika yakan wanda yake baya yadda ya kusanci wanda yake kusantan gaskiya to waɗannan suna da wata irin taɓewa da kaskanci a nan rayuwarsu ta duniya ko kuma kaskanci waɗannan munafukan da yahudawan da aka ambata a nan shine ran da jihadi ya hau kansu fa za a kashe na kashewa a kama ƴaƴansu da matayensu a matsayin bayi sannan dukiyoyin nan nasu duka a ga a mallake su a matsayin ganima kaga sun taɓe tun a nan duniya kenan shi kenan an gama Allah ya ce a'a walahun fil akhirati sai na lahira kuma wannan na duniya suka ɗanɗana na lahiran fa yayi ke ya Allah ya ce shi kuma azabun azimun ne azaba mai girman gaske ne take jiran su a gobe kiyama Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ci gaba da dai faɗa mana sifofin waɗannan mutanen don mu yi avoidin nasu don mu kiyaye su Allah ce mutanen nan samma'una lil kadibi ya sake maimaita cewa masu son sauraron gaskiya ne duk inda ƙarya take sunan suke so su rika saurara akaluna lisuhuti masu yawan cin haram asuhutu suhutu anan cin riba cin rashawa shine as-suhut haka za ka same su masu son jin ƙarya in ka ɗauki lauyoyi da ba su da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala masu son jin ƙarya ne in ka ɗauki alƙalai masu son marasa tsoron Allah masu son cin rashawa ne da dukiyar haram haka za ka tarar da su za a zo kawai a ce ka zo ka ba da bayani mu za mu abin nan aje a tsara ƙarya ƙarya ƙarya samma'una lil kabibi kenan akaluna na lissuhuti masu yawan cin riba da rashawa Allah ubangiji ya rufa mana asiri as-suhutu shine duk wata dukiya ta haram wanda take an haramta wa musulmi mu'amala da ita kada ya kuskura cin dukiyan maraya suhut ne dukiyan fashi suhut ne mutum ya ɗebiya daga taskokin abun na eh, public treasury suhutu ne mutum shine shugaba a rika turo dukiya a account ɗin ma'aikatan wanda za a kyautata jin daɗin ma'aikata sawa'un sojoji ne ko 'yan sanda ne ko custom ne ko duk wani mutum da yake ɓangaren shi akan turo kuɗi misali daga federal government zuwa account ɗin don jin daɗin ma'aikata da kyautata musu da walwalansu da na asibiti da komai kaga mutum yana sassabewa yana sassabewa yana ɗibawa yana ɗiba sai kaga kawai ya tashi da a wata da miliyoyin naira kawai su kuma waɗancan rayuwarsu sai a sassaba wani a ba ba su kawai na'am ki ce ashadu baka kuma Allah ilaha illa Allah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan rasulullah kin yadda Allah shi ne kadan abin bauta da gaskiya kin yadda kin yadda annabi muhammadu shine manzo na karshe gaba daya kin amince da wannan to a mu a musulunci idan kika faɗi wannan kalmar zaman zamanto musulma ke ba sai an ba da kuɗi ba ba sai an ba da kobo ba ba sai an ba da abin ba kuma mu musulmi mun yi imani annabi isa yeso kenan manzo ne na Allah ba ɗa bane na Allah ba cikin Allah uku ba to wannan shi ne musulunci wani suna ne da ke da Allah kun san Aisha babban suna ne matan manzo ne ba mu to Allah yake albarka akwai aure da ina da aure da yara to mai gida ba to to mai gida ba kuna tare shi zane a alkisiya to ni da shi shi ya da to idan mu idan mace ta ba ta zama da musulmi da da mutumin da ba musulmi ba a'a ba sai dai bai ba sa babu laifi to yanzu ki je ki samu ruwa fiye ta ki wanka na shiga musulunci kuma ki rike bakin ki daga yanzu kina azumi ke eh to idan ba za ki iya ba yi ta kokari kina a kai in kin kasa ko sai ki bari sai bayan kin kare sai kira Allah ya albarka Allah ya albarka bayanin ma'anan as-suhutu ko cin dukiyar maraya cin dukiya ta riba cin dukiya ta fashi cin dukiyan sata mutum ya yi garkuwa da mutum ya ce sai an ajiye masa kuɗi a go kaza ya ci ya ɗebo kuɗaɗen jama'a ma'aikatan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a ƙarƙashinsa don kyautata ma rayuwansu ya riƙa ɗiba yana ci su kuma ya bar su a cikin rayuwa ta takura da kuma cin algishu kuɗin tawaye mudu kuɗin rantsuwa a kan ƙarya a kasuwanci cewa kaza haka ake sai da shi alhali ba haka ba ne duk wani kobo da aka haramta to ana kiran wannan kobon a suhutu duk mutumin da ya zamanto wannan kudaden su ne daily income ɗin shi kullum sai ya samu kwabon haram ya ci ya ciyar da iyalansa da ƴaƴansa ya biya masa kudin makaranta da ya ciyar da iyayensa to wannan dukiyar inji manzo Allah ya ce ki duk wata tsoka da ta tsira a jikin mutum da kudin haram ko wani kitse da ya karu a jikin mutum da sunan yayi kiba ya ci daɗi, to kullu lahamin nabata bisuhti fannaru aula bihi duk wata tsoka da ta karu a jikin mutum da kwabon haram da abincin haram to wutan jahannama ne kawai ya dace da wannan tsokar aljanna ba ta taɓa karɓan bakoncin wannan jikin da aka gina da haram ina fata an gane ko sannan abinci na haram idan ya shiga jikin mutum wato tamkar mutum ya sha wata guba ne ko ba daɗe ko ba jima guban nan tana masa illa a jiki idan ido ne abin sinadarin abincin da zai ba wa ido ƙarfi to in abinci ne na haram da aka ci da kwabon haram to yakan kashe ido ya rage hasken idon in kwakwalwa ce mutum za ka same shi very sharp brain mai kwakwalwa sosai to kwabon haram da kudin haram da abincin haram da ake ɗurawa yau da gobe yana dishe hasken kwakwalwan yana dishe hasken kwakwalwan zuciya kuma wannan gubar abincin haram ɗin tana harbin zuciya tana affecting in zuciya sai kaga zuciya tana kekashewa tana kekashewa tana tauri tana tauri har ta kekashe babu rahama babu imani babu tausayi a cikin zuciya sai kaga mutum a ta waje lafiyayye fes kamar irin dankalin Hausa din nan amma idan ka fere shi ka fasashe ka samu cikin ya rarike da sankara to haka jikin mutum yake da haram dukiyan halal da abincin halal duk inda ya shiga sai Allah ya yi wa wannan wajen albarka in kwakwalwa ce sai ya ƙara mata haske ta yi albarka in ido ne sai ya ƙara wa idon ƙarfin gani ya yi albarka in zuciya ce sai kenan zarka tausasa zuciyar duk inda wani abincin halam ya shiga haram to yana ɓata jiki na halal kuma yana gyara jiki to mutum da ya kiyaye cin haram ɗin kuma idan mutum ya saba da shi to ko miliyan ɗaya ya ce karɓa a wata wallah sai ya karɓi naira dubun nan domin shaidan zai cire duk wani jin daɗi a wancan miliyan ɗin ya ɗora shi kan wannan ɗan dubu ɗayan ya kaga sai an karɓe shi ake samun natsuwa to mutum dai ya kiyaye ya kiyaye ya san abin da yake ci kuma yake ciyar da iyalansa kuma yake ciyar da iyayensa Allah ubangi ya rufa mana asiri to duk da cewa Allah ya bayyana mana irin mugunyan ɗabi'un waɗannan mutanen tun da manzo Allah yana rayuwa da su bayan da zai yana rayuwa da munafukan nan yana rayuwa da yahudawan nan yana rayuwa da kafirai nau'i nau'i duk da haka Allah ya ce fa in ja'uka idan rigima ta kaure tsakaninsu ya Muhammad suka kawo ƙara a wajenka to fahkum bainahum ka musu hukunci kai hukunci a tsakaninsu. in ka ga dama au a'rid anhum ko ka bijire musu ka ce su je can ba ruwanka da ba ruwanka da su in ka ga dama ka karbe su ka ka saurare su ka musu hukunci wa in tu'rid anhum idan ka ki sauraron su kace su tafi can su baka waje ba ruwanka da su to falayya durruka shay'an basu isa su cutar da kai da wani abu ba wa in hakamta idan kuma ka zaɓi karɓan hukuncin nasu ka saurare su ɗin ka zaɓi za ka musu hukuncin to fahkun bainahum bil ka yi hukuncin adalci a tsakaninsu kun san ayan a can farkon sura ya ce wala ya jirman na shana'anu ƙaumin ala Allah ta'adilu idilu huwa aqrabu littaqa kar kiyayyan mutun da tsanan shi da kake da kiyayya ta sa ka ki masa adalci in zaka masa hukunci idan duk da cewa makiyanka ne ga zagon kasa, ga munakisa ga kutungwila ga sharri ga baƙin ciki da suke sa maka duk da haka kar wannan ɗin ya hana ka in ka zaɓi musu hukunci ka musu da adalci ka musu hukuncin da adalci inna allaha shi allah yuhibbul muqsitin yana son masu adalci ina fata an gane ko na'am wa wa

ko game da wata rigima da ta shiga tsakaninsu ta ya maza a yi su ɗauko rigingimunsu su kawo a gabanka wa inda humu tauratu alhalin akwai attaura ai attauransu ya ishe su alƙalanci ai duk hukunce-hukuncen Allah ɗin suna cikin attaura to me yasa ba za su implementing dokokin attauran ba in su da gaske ne sai su bar wannan littafin su tsallako su ce wajen ka za su zo wa kaifa munaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah ta ya za a yi su zo wajen kaya Muhammad su tsallake littafin da na saukar musu alhalin cikin littafi akwai hukmullahi hukuncin Allah amma thumma yatawallauna min ba'di zalika sai ga su juya wa littafin nasu baya su yi watsi da dokokin littafin nasu gaba ɗaya su bashi kai su zo wajenka kai wa ma'ula'ika bil mu'minin Allah ce waɗannan tabbas ba mumunai bane don mumini baya watsi da littafin Allah mumini baya watsi da hukuncin littafin da Allah ya saukar masa ko yanzu mutum aka masa hukunci da alkur'ani ya ƙi yadda wannan ba mumini ba ne tabbas domin ba wai ka kai kotun musulunci ba a'a abu ya taso a kira sulhu tsakaninka da iyayenka tsakaninka da iyalinka tsakaninka da ƴaƴanka tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da wani abokin kasuwancinka ko abokin hulɗanka haka wani abu ya taso a kira ku sulhu a zauna a matsayinka na musulmi aka ja maka ayoyi akan yanda kai din bai dace ba ka saba aya kaza ka saba aya kaza ka saba aya kaza ka kiyarda ka kiyarda sam ce ni gaskiya Kallahu? ni gaskiya ban yadda ba eh ni za a amfani da musulunci a cuce ni kenan za a amfani da musulunci a cuce ni kenan ni wallahi talla ban yadda ba sai dai mu je gaba inda za shi din fa ba na qur'ani za a mai ba fa haika ga yafi yadda da wancan din wata ila ya je ma a zuga shi ya dau lauya ya dan cinye duk abin da ma yake da shi na gidan duk wani ya zo ya rika cinya ya rika zaftare masa kuɗi kai yana ci ko kuma ya nuna a ido a baki amma zuciyar shi bai gamsu ba ta kaji fa abinda Allah ya ce ya kace eh to yayi din kenan eh, yayi eh to shine Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minu hatta yu fala yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa yusallimu taslima wala yajidu fi qulubihim harajum ko fi sudurihim fi anfusihim harajun mimma qadaita wa yusallimu taslima in ma aka yi ɗin ma ka nuna yan ɗan kaikayi a zuciyanka can ka nuna wata yar damuwa ma abun ba bai maka ba to kwata kwata aka ce baka ma yi imanin ba fala wa rabbika la yu'minuna to ne Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin wanda za su tsallake hukuncin littafin Allah ba su yi imani ba san waɗannan ba mumunai bane Allah ce bari ku ji attauran da suke tsallakewan inna anzalna taurata Allah ce tabbas lallai ni Allah na saukar musu da attaura fiha cikin attauran akwai hudan akwai shiriya wa nurun kuma akwai haske kamar yadda Allah da ya saukar mana da alkur'ani yace zalikal kitabu la raiba fi yace hudan lil muttaqin wa anzalna ilaykum nuran mubinan to shi ma attauran lokacin da aka saukar musu kafin su jirkita shi su gurɓata shi Allah ya ce hudan shiriya ne a gare su da sun bi shi wa nurun kuma haske ne ya yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu wato annaba wanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala suna hukunci da wannan attauran suna hukunci da shi ɗaya kenan alladhina aslamu wanda suka mika wuyansu zuwa ga Allah suna karanta shi lilladhina hadu annaba wanda aka yi ta aikowa ga banu Isra'il ga banu Isra'il da attauran suke hukunci da attauran suke karanta musu suke koya musu suke nuna musu doka kaza ba kyau kaza yana da kyau kaza ba kyau kaza yana da kyau haka na war rabbaniyuna bayan ma annabawa sun karanta ma yahuda sun musu wa'azi da gargadi da attauran bayan annabawan sun shuɗe sai su waye magadan annabawa malamai su ne arrabbaniyuna malamai masu karantarwa masu tarbiyyantar da al'umma masu musu wa'azi su ma da suka zo sun riƙe attauran kuma sun koya musu wal ahbaru da manya-manyan malamansu na na, na attauran an karanta musu hufizu min kitabillah gwargwadon irin amanan da Allah ya basu su kiyaye dokokin littafin Allah din wa kanu alaihi shuhada kuma su shaidu ne sun tabbatar su ne mahaddatan a taura amma duk da haka ba sa amfani da shi sai su tsallake to saboda haka idan kuka tashi yin hukunci da dokan Allah da littafin Allah to fala shawun nasa kada ku ji tsoron wani mutum in ji Allah kada ku ji tsoron wani mutum kada ku yadda ku bar doka bin hukuncin alkur'ani don shakkan wani don tsoron wani karara Allah ya ce maka kaza haram ne wai saboda tsoron wani kace a'a eh halal ne ko kace kai baka sani ba kada ka kuskura kai wannan ko kuma Allah ya yanke hukunci ce wani kafirin nan ba naka bane kada ka so shi wani ya zo ya ce maka a'a ai yanzu zamanin demokradiya ne zamani ne na kaza kaza kafirin amana ne shi yana da amana Allah ya ce makiyi ne ya ce a'a na amana ne Allah ya ce kada ku yadda ku ji tsoron wani mutum ko ku ji tsoron mutane wajen bin menene dokokin Allah da halatta abinda Qur'ani ya halatta da haramta abinda Qur'ani ya haramta da aka ga wani mutum yanzu idan ya zamanto babba a gwamnatance a menene yana da wani mukami sai ka samu misali idan aka jeru da mata sai ka ga waya ya miƙa musu hannu shi ya yadda haka tsarin yake ya bar na Allah wai yana tsoro kar a ce ya wulakanta ta matan eh, Wani matan prime minister na kaza a ce ta bashi hannu shi ya gwale ta za a ce shi terrorist ne za a ce baya girmama 'yancin mata bai mai da mata wani abu ba sai kaga kai ya mika hannu shi ma kawai saboda ya daɗaɗa musu alhali ya san fusa ta Allah ya yi sai kaga kawai ya daɗaɗa musu a tafa masa alhali ya san ya karya dokan Allah dokan alkur'ani to Allah ya ce kada ku yadda ku ce za ku yi abu don ku burge mutum ku yadda da shi ya rika tafa muku Allah ce wa shauni ni allan da na ce kada ka yi ɗin na tanada maka azaba na tanada maka wuta ni za ka tsorata ba ɗan adam ba ƙarshen ta ce an kore ka aiki ko a ce duk kafafen yada labaru a duniya sun rubuta peji peji peji kowace jarida cewa wani ya wulakanta mace baya daraja janda ta mace haka duniya ta kawo yanzu a ta faɗa mana a ta faɗa mana ni dai in na samu yarda a wajen Allah ina ruwana da mutum eh idan kace ka kore ni aiki Allah ce to wa fi sama'i rizqukum wa ma aduna arzikin kun daga sama dama yake zuwa wa ma aduna da duk abinda Allah ya alƙawari zaka to zaka to din wannan shine bai kamata mutum ya yi compromise ya janye daga abinda musulunci ya tsara masa shi kawai ya ce wa ya janye don ya ya burge kafirai da arnan kudu ko kuma arnan kasashen waje arnan abin yamma ko na cikin gida ko ka ce kai in baka yi ba ba za ka samu ba za ka samu ƙuri'a ba ba za a zaɓe ka ba ba za a tsaye da kai ba Allah ce ka ce musu kulillahumma eh, eh, eh, malikal mulki shine yu'til mulka man in kaga bai baka ba shi yafi maka alheri amma ba wai gaisa da macin da baka yi bane ya hana ka sam ko da ka gaisa din ba za ka samu ba ayi ma 20 kenan da Allah ubangiji ya sa mu dace wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan Allah ce kada ku yadda kada ku yadda ku sake ayoyina innan saboda ku samu wata riban duniya duk abinda zaka samu a duniyan na Allah ce thamanan qalilan dukiya ce yar kadan ka sake addini ka sake wani dokan Allah ka sayi duniya kawai da lahiranka Allah ce kada ku kuskura ku yi haka wa man lam yahkum bima anzalallahu kuma duk wanda ya samu dama da ikon yin hukunci da abinda Allah ya saukar yaki yayi hukunci da shi din to fa ulaika humul kafirun wannan ya zama to kafiri kawai wataƙila wani ya ga wai sai a kotuna kawai wannan ayan ta abin nan a'a ko kai a kasuwanka ka san wannan kaza hukunci ne na aya ne na Allah ka bige ta kaki ka take kawai bata maka ba kawai to mutum yana iya zaman to kafiri to duk wani hukuncin da mutum bai yi da abinda Allah ya faɗa ba to fa ulaika humul kafir ya samu kuma bai yi din ba kuma yana mai gamsuwa a zuciyarsa cewa eh hukuncin ne bai masa ba shi yasa bai yi din ba bai yadda bane bai mai bane to nan ne mutum yake zaman to kafiri Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin ce bari ku ji dai abinda attauran nasu ya kunsa yace wa katabna alaihim mun wajabta musu mun tilasta musu mun farlanta musu a cikin attauran cewa annan nafsa bin nafsi duk mutumin da ya kashe wani rai shi ma a kashe shi wannan mun imposing in shi as law a matsayin doka ne kawai ta dole ta wajibi ta farilla kawai sannan wala aina bil aini duk wanda ya tsiyaye idon wani a tsiyaye nashi ko ya kwakule idon wani zai sayar a kwakule nashi wal anfa bil anfi duk wanda ya cire hancin wani ya yanke shi shi ma a yanke nashi a attauran ne fa wannan hukunce ku ce a attauran ne Allah yake tono mana dama ai ya ce ya turo manzo don ya tona mafiya yawancin abubuwan da suke boyewa ko to shi ne ake tonawa ɗin suna sane da wannan a cikin littafin su na attaura yana nan kuma wajibi ne muka ce su aiwatar in ba su aiwatar ba a matsayin wajibi wuta za su domin alwajibu shi shine ma sabu ala fi’ilihi wa aƙabu ala tarkihi abinda ke wajibi shi shine da za a baka lada mai ɗimbin yawa in ka aiwatar da shi a maka azaba mai raɗaɗi gobe kiyama idan ka ki aiwatar da shi kaga kama azumi farilla ne ko Allah ce kutiba alaikumus siyam shi wannan ya ce kutiba wa katabna alaihi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lillahi wal an rubuta wajibi duk abinda aka ce kutiba to wajibi ne farilla ne haka nan wal udhuna bil udhuni mun wajabta musu a cikin dokokin at-taura cewa duk wanda ya yanke kunnen mutum kunnen wani a yanke nashi a cire shi wasinna sinni wanda ya cire haƙorin wani a cire nashi shi ma wal juruha qisas abunda ya shafi ciwo kuma injuries ciwo shi kuma sai a yi ƙisasi ƙisas shi ne a zo a duba kawai to a ina likita zo mana duba mana wannan rotsin da aka mai aka nawa ne ya duba zurfinsa ya duba fadinsa domin idan mutum buga maka dutse ya yi a kai ya fasa ma kai ba ka iya ɗaukan dutse a nan ka buga mai ka ce ya ba da ikon ciwon da ya maka shi ma a ce naka ya kai sam amma kunne da yake gaba nan ya cire e shi ma itsin kabul za a tsinke shi daidai wajen a iya cire shi Ka gani in ido ne za a kwakule shi daidai wa daida ba za a zarce ba ka gani idan abin nan haƙori ne ya cire wannan za a iya tumɓuke shi shi ma sai a sa filaya ko da cisil a bibbige to ka gani in rai ne rai ne kawai ran guda ɗaya ya mutu ya mutu amma ciwo wai mutum ya burma ma wannan wuka a ce shi ma ya kawo cikin shi wance ya rike wukan ya burma a ce wai ya bada daidai wa daida da zurfin da fadin inda wuka ya ba zai bayar ba to shi kuma sai a ce wal juruha qisas duk abin da ya shafi ciwo sai a kira kwararren likitan da ya san wannan bangaren ya kware a wannan bangaren sai ya kalli irin zurfinsa irin hatsarinsa da menene sai a ce to na farko a yaba da kuɗi a jinya sai ya warke to za ka samu ciwon ma hawa hawa hawa hawa hawa hawa gashi nan takan yi shi da ya burma ma wannan wuka a ciki ɗin bai tabo hanji ba shi kuma da ya zo rama sai ya taba to kaga ya a ce ma wancan to yanzu zo kai ka wuce gona da iri ka taba hanji kai ma zo a taba naka hanjin to shi kuma garin taba nashi kuma sai a tabo koda sai a ce to kai kuma ka tabo koda zo a taba naka yaushe yaushe hukunci zai ƙare? wannan shine to abin da ya shafi rauni da ciwo da menene kisasi ne kawai ake ciwon ma yana nan hawa hako akwai abin da ake kiran shi alhukuma hukuma shine zai dan duba akwai alkharisatu akwai alma'mumatu akwai aljaifatu akwai ciwon ma hawa hawa ne akwai wanda kai dan kurjewa ne kai dan fatan nan ne ta bare kawai wuce ci aje gun kemis kemis ya ne a ah, dan spirit ne za a sa da auduga da dan aidin kai ya miƙe ya tafi shikenan sai aje a manna mai a wanke mai da spirit a sa aidin akwai wanda kuma ya shiga can ciki a ce yaya to wannan sai an hada da allura kuma an hada da dinkewa ta ce to je ka nke wancan kuma fa ai ya huda naman ma gaba ɗaya har ya taɓo ƙashi ƙashin ma kartan shi ya yi amma bai tsage ba ƙashin to shi ma a haka akwai wanda zai zo a ce a ya karci har ƙashin akwai wanda za a zo ce ya har ƙashin ma to shi ma ga shi nan hawa hawa hawa kowanne da sunan shi a shari'a lo a dokokin shari'a kuma kowanne da irin yadda aka sanya masa fine abin na eh, tara duk gasu nan Allah ban ya rufa mana asiri kamar rai misali rai rai kwaya ɗaya ce idan rai ya tafi shi kenan mai shi ya tafi to cikakken diya idan mai wanda aka kashe ya yafe ya ce a bashi diya cikakken diya raƙuma ɗari ne ake bayarwa idan kuma da gangan ne da gangan da gangan ne yayi kisan to diyan ana tsananta ta raƙuman ma za a ware su a ce ashirin da biyar na farko masu ciki ko talatin masu ciki za a sayo raƙuman ba ɗari ba ne to ana categorizing nasu ana rarraba su aji-aji a ce talatin masu ciki talatin ‘yan matasa ‘yan maruka ɗin nan sai a ce talatin ‘yan mazaje talatin eh, sauran kuma a ce a gauraya da tsofaffi da menene duka to shi ita ce ake kira diyatun mughallaza diya mai tsananin gaske idan kuma kisan kuskure ne to shi ba a categorize ba a classify din raƙuma a ce raƙumi ɗari kawai babu waɗansu masu ciki kaza masu kaza a a raƙuma ɗari ne kawai za a bayar to wanda shi ne kaga rai ƙwaya ɗaya ne to idan aka rasa ta cikakken diya ake bayarwa kaga ido kwaya biyu ne to dama ma'auni shine raƙuma ɗari to kaga ido kowanne yana ɗaukan 50-50 raƙuma hamsin wannan raƙuma hamsin idan aka kwakule wa mutum ido yace ya yafe a bashi diya to raƙuma hamsin za a za a za a zuba masa za a nemo kaga hanci ana cewa uku ne to kaga akwai karan hancin akwai wannan rami akwai wannan rami almarin mari shine karan hanci sannan nan sannan nan so idan aka yanke hanci gaba daya babu inda mutum zai je ya samu ni hanci ya tafi kenan to ai a bada raƙuma 100 domin shine kwaya daya a jikin mutum wannan shine idan kuma an sare nan ne rabi haka wannan daidai wannan ramin hancin aka sare wannan to sai ki a raga a raba raƙuman divided by 3 raƙuma ɗari. divided by 3 to shine mutum zai bayar raƙuma talatin da uku ko da waɗansu 'yan canji haka ko da za su sai tinkiya ne sai an ɗora ina fata an gane to gaɓoɓin da suke goma ne a hannunmu kamar yatsu goma ɗin nan to su kuma kowanne raƙuma 100 ne kowanne raƙumi dukkansu raƙuma ɗari ne kowanne yatsa ke na raƙuma nawa goma to a yatsan ma gaba uku ne banda babban dan yatsa to idan kaga wannan goma idan dan gaba ɗaya aka cire sai a ce 10 in divided by 3 sai a ba da raƙuma uku da yan haka idan gaba biyu daidai nan aka cire sai a ce raƙuma nawa kenan raƙuma shida da ɗan wani abu idan yatsan duka aka cire raƙuma goma idan babban yatsa aka yanke shi kuma raƙuma goma idan shi gaba biyu ne idan aka tumɓuke rabin nan daidai ɗan gaban nan to shi kenan raƙuma biyar sun samu a nan. to a haka ake tafiya a haka ake tafiya raƙuma ɗari ne ma'aunin shi ne yanzu aka ga diyan ɗin wajen 57 million plus Allah rufa mana asiri haka za ka tarar wasinna ni shi abin nan shi haƙori kuma raƙuma biyar ne dama in an cire maka in ka yadda ka zauna da gibin a baka raƙuma biyar to shi kenan sai ka yi sana'a ka je ka sa a na roba ya ka rufe nan ɗin kuma in wannan ya cire na gaba ba a fo wannan a cire mutum nan ɗan nan gefen kasa waɗansu suna haka saboda na nan na gaba da aka cire maka kai an gama da kai domin da ka buɗe bakin wannan giɓin wannan giɓin za a hango to wani sa'i sai a zo a a ƙiyin hukuncin da Allah ya ce a ah, haƙori cire ah, za a cire mai wannan sai a cire mai to shi in an cire mai na gefe ɗin nan bai ɓata shi ba ya kamata shi ma da ya buɗe baki a ga giɓi daidai wanda ya taɓa haka za a taɓa to haka za a rika tafiyar da al'amuran kawai ina fata an gane ko wannan shine Allah ban ya rufa mana in ka cire mutum hannu ka fille mai hannu ko ka cire mai yatsa dama yatsan ya bushe ya paralyzing baya aiki to ba a cire in irin wannan aka cire mutum ba a cire da mai lafiya kai na kanun dama bai aiki ya bushe dama ya tsotse ya bushe ya shanye to wani mutum ya zo ya sara maka da adda sai aka kai kotu aka ce ya cire mawane hannu sai an zo an ga hannun lafiyayye ne shi ma kafin a taɓa wancan lafiyayyen idan aka gana shi bushashe ne dama bai da aiki bai komai ba za a taɓa naka ba sai a bada kuɗi kawai a nan shi ne waljiru haƙƙi sas kawai sai a duba na ya dace a shi kawai haka ake tafiyar da abun da fata Allah bin ya samu dace to Allah maɗaukacin sarki ya ce faman tasaddaqa bihi wanda tasaddaqa aka maka ta'addanci wani ya zo ya kashe mai ɗan uwa wani ya zo ya cire ma ido wani ya zo ya yanke maka hannu aka ce kotu kace ka yafe shi ne famanta saddaka kenan yace ya yafe ku bashi na yafe na bar wa Allah kawai to fa huwa lahu to ya zamanto kaffara ne a gare shi kaffara ne ga shi wanda ya abin nan shi ma Allah zai yafe masa waɗansu zunubansa ina fata an gane ko wa man lam ma an anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba fa'ula ika humus zalimun wanda ya zama to aya ta farko ta ce wa man lam ma an anzalallahu fa'ula ika? humul kafirun me yasa ya zama to kafiri a can nan kuma zalimu can ya yadda dalilin da yasa bai yi hukunci da ayar ba da dokan Allah a can ba inda ya zama to kafirin shi bai yadda dokan ta mai ba bai ma gamsu da dokan ma ba ta mai ba yana fada da ita shi yasa yaki sai ya zama to kafiri nan kuma yana imani da dokan haka ne ya yadda da ita amma an dan kawo masa waɗansu 'yan daloli an dan kira shi gefe sai ya je ya ya ƙi ya zartar da wannan amma ba wai yana denying ɗin wannan abun cewa doka ne na Allah ba ne wancan ya yi denying ne bai mai bai ma yana kyaman ma abun shi ya sa bai yi ba to can sai ya to kafiri nan kuma sai ya to alƙali azzalimi ina fata an gane ko alƙali azzalimi na'am وقفينا ce bayan su waɗannan yahudawa banu isra'ila da muka ba su taura ɗin nan suka ƙi suka yi watsi da shi bayan shi annabi musan ya tafi wa kaffaina ala atharihim bi isa sai muka maye gurbin shi annabi musa ɗin bayan ya tafi muka maye gurbinsa da annabi isa alaihi salam bayan annabi musa ya tafi ya buga da su ya buga da su ya tafi sai muka ba mu bar su haka ba su banu isra'il din sai muka maye gurbin su bi isa maryama da annabi isa dan maryam shi ma annabi isa dan maryam din nan musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurati at-tauran ita ma at-tauran tana gaskata zuwan shi an yi bayanin zuwan shi a cikin at-tauran wadancan din kina ake kira tsohon alkawari wancan wannan ko ake kiran shi sabon alkawari aka same su littafi ɗaya ne a dunkule ta ce wancan tsohon alkawari wannan sabon alkawari shi annabi isa da ya zo ɗin nan me muka bashi ya allah allah ya ce wa huli injila yi muka ba shi injila shi ma injila ɗin nan fihi hudan akwai shiriya a ciki duk dokokin da muka faɗa a ciki shiriya ne inda sun bi su sannan wa nurun shi ma haske ne a gare su da zai haskaka musu har zuwa ga aljanna wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura shi ma at-taura ta gaskata zuwan injila din at-tauran ta yi bayani can ta yi bayanin zuwan annabi isan nan kuma ta ƙara bayanin zuwan shi wannan littafin mai suna injila duk yana cikin littattafansu na at-taura din wannan littafin na injila Allah ya ce wa hudan dukkansu a taura din da injila ɗin da mutanen da aka turo musu sun bi su sau da kafa to da sun samu hudan shiriya wa mau'izatan kuma da sun samu abubuwan da zai rika wa'azantar da su ya zamanto wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah a cikin su amma duka sun yi watsi da littattafan sun yi watsi da su sun bijire musu sun kiyin yin aiki da su kawai sai abin da son zuciyarsu ya raya musu Allah ce wal yahkum ahlul injili su ma fa masu injila inji Allah su yi hukunci fa da injila din nan da koyarwan injila su yi hukunci da shi a can fa ake musu gargadi banda yanzu domin annabi da yazo kawai shikenan injilan da attauran duk sun daina aiki su ma a lokacin su fa su yi hukunci su yi aiki da injilan nan bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar musu na dokoki fihi a cikin shi wa man lam yahkum bima anzalallah wanda fa bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba to fa ulaika humul fasiqun ka gani nan kuma ya zaman to fasiki ya yadda <coughs> da wannan dokan shi alkali mai hukunci kuma ya ƙi karɓar rashawa ballantana ya yadda da wannan dokan to kaga ba bai zamanto cikin ula'ika humul kafirun ba bai karɓi rashawa ba ballantane ya zama to cikin fa'ula'ika humus zalimun sai dai wani son zuciyanshi ne kawai da menene ko wani kusanci ko menene kawai sai ya ya kauce kawai ya ki yabi abin ko don ya favorin wani ko don ya tausaya ma wani kawai to nan ya zama to ai alkhari juna an ta'atillah wanda suka bar umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. ina fata an gane ko to wannan dai shi ne abin da ya saukaka za mu koma wajen eh, sauraron tambayoyi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala alaikum salam na'am na'am ya to tahiyatul masjid idan mutum ya zo da asuba ya shiga masallaci ya eh, tahiyatul masjid su har ila yau kawai abin nan ɗin shi raka'atanil fajiri shi kenan kawai two in one kenan ba zancen wai bayan sallan kuma ya rama raka'atanil fajiri sun ɗauke masa haka nan da ba raka'atanil fajiri ba ne mutum ya shigo ya tar da ana sallan azahar ya shigo masallaci kawai sai ya jona to raka'a biyun farko na sallar azhar din sun dauke masa tahiyatul masjid ya ya shigar da su kawai shikenan na'am eh zai iya sha zai iya shan ruwa ne ko da lada yana kiran sallah matukan bai gama ba domin ah, malamai sun ce farkon kiran sallan da an fara kira baya nuna kai lokacin ya fita a lokacin mutum zai iya aka yadda masa ya kara saloma da take hannun shi ina fata an gane wannan babu wani abu na'am na'am na'am Eh, masu tirsasa mutu ya bisa karfinsu da saboda tsoronsu da ake yi e aljabbar din mai tirsasawa Allah mai tirsasa ka kai abu bisa adalci shi kuma wancan zai tirsasa ka kai ne bisa zalunci na'am to zaki musulunta ki ce ashhadu da ƙarfi ana ji an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ki yadda babu abin bauta daga gaskiya sai Allah shi kaɗai kiyar yadda annabi muhammadu shine manzo ne na Allah na ƙarshe ba ɗan Allah ba kiyar da to wannan kalmar ta mai da keke musulma ce a yanzu muna miki murna Allah ko ya yi albarka ya sunan ki na da sunan ki na da ce Zainab Sera to yanzu fa wani suna kike so Aisha Allahu Akbar Allah ya Aisha Allah kuma ya yarda ita Allah ya yarda da na Aisha to sunan ki Aisha daga yau ki yawa a ah, sai ki samu ruwa yanzu ki yi wanka ki kame bakin ki yanzu ki fara azumi tun yanzu a kai azumin gobe ma shi kenan har a gama kina azumi kin gane ko to Allah wani ya albarka ko akwai wasu tare da ita ko to sai ku koya mata tana yin shekara uku amma bata musulunta ba Allah ta ka muku kuma da ishtihadi da kuka yi Allah sani da aljihu wannan shi to shekara uku tana yi ina muke na'am na'am ana tambayoyi yayi niyya na'am amma sai na guda na'am guda biyu ba hmm. ya eh shida aka ce kai hudu kaga shidan ba su samu ba kenan ni dai abunda na sani manzo Allah ce wanda ya azumi ya biyo da shida shida daga na shawwal shikenan amma tunda shidan ba su cika ba shikenan sai a baka ladan wancan na nafila kawai domin manufan abin da shidan za su maka inda ka haɗa shida na ramadan shi ne tamkar kayan azumin shekara ɗaya ne cikakke to ba su cika ɗin ba ya ce to wannan bai samu ba don ni ban taɓa ganin cewa ga wani hukunci ga wanda ya rabi ko a ba shi rabin, rabin shekaran ba ban taɓa gani ba watakila akwai shi allahu alam karatu yana da yawa ilimi yana da yawa sai ka ƙara tambaya a gaba amma ni a waje na shara'i bai cika ba saboda haka babu aiki babu wannan abin da aka maka alkawari za ka samu wannan shi ne Allahu Akbar Allah ubangi ya bashi lafiya sanya kafara ne a gare shi amin Allah biya mata bukatunta na alkhairi mu ma Allah ubangi ya biya mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه منا روقون الله سبحانه وتعالى husna الحسنى وصفاته الاولى يا با shugaban kasan mu lafiya Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara masa lafiya abinda ya same shi Allah ubangi ya sa kafara ce mai girma a cikin mizanin sa Allah ubangi ya dawo mana da shi lafiya Allah ubangiya ba shi ikon aiwatar da manufofinsa na alkhairi duk mutum mai alkhairi Allah ubangiji ya masa albarka a rayuwansa mutumin sharri kuma Allah ubangiji ya shirye shi in ba mai shiryuwa ba ne? Allah ubangiji ya magance mana shi asusun taimako na masu buɗe baki dai yana nan har a har yanzu dai a buɗe ga wanda Allah ya sarewa zai iya kawo nashi guduma domin ana haɗuwa a nan a sha ruwa kuma akwai mabukatan kwarai da gaske saboda haka duk wanda zai kawo ya zo ya kawo abincin domin akwai mai dafawa kare ya dafa wani abu daban in kuɗi ne kuma ya kawo in akawun yake so duka akwai shi an rubuta da fata Allah ya karɓa mana ya mana albarka gaba ɗaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh